studio sauraro barkamu da haka Yau muna Alhamis 16 ga watan Mayu 2019 ga kanun labaru. 'Yan gudun hijira na kasar Mali da ke sansanin tabarbare cikin yankin Tilaberi na cikin damuwa biyo bayan tsayar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka yi a cikin wannan karkara. Hakan ya afku ne bayan satar mota biyu na wata ƙungiya da ke aikin agaji a sansanin kusa ga garin ayyaru za ku ji ra'ayin wasu 'yan gudun hijirar. jiya an buɗe magamar hanyoyi da dama na birnin yame abinda ya sanyaya zuciyoyin masu zirga-zirga bayan sati na bin sati ana rufe da hanyoyin ko da a yanzu dai akwai wasu wuraren inda ke da hashimge za ku ji ra'ayin wasu direbobin taksi a ƙarshe za mu maganta kan kogin isan niger bisa ga mahimman ƙalubalen gurɓatarsa ma'udin rahoton musamman kenan na shirin yau Sashen Hausa Studio Kalangu ke magana sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarun b da bi. Sojoji goma sha bakwai suka mace sha ɗaya an rasa inda suke shida sun jikata mota biyu suka toye kurmumus a hukumce sakamakon da harabar ministan tsaron kasar niger ya bayar kenan a cikin wata sanarwa da aka karanta jiya da dare bisa kafar talabijin ta ƙasa tele sahel wannan shine sakamakon kwanton ɓaunan da aka wa sojojin a arewacin man mangaize kusa ga iyaka da ƙasar mali gwamnatin ƙasar niger ya aza zaman makoki na kwana uku daga ranar alhamis ta yau Ƙungiyoyi masu tallafawa a Tilaberi sun tsayar da ayyukansu a cikin jihar. Wannan matakin ya zo ne biyo bayan awon gaba da aka yi na motoci biyu na wata ƙungiya mai zaman kanta a sansanin 'yan gudun hijira na ƙasar Mali a tabarbare satin da ya shuɗe kusa ga garin Ayeru. Sakamakon wannan gujewar 'yan gudun hijira na cikin damuwa. Wakilinmu ya firanta da wa'ansu kafirar abin da suka faɗa. A makonni biyu da suka gabata mun fara horar da waɗanda suka sami dabbobi da waɗanda za su amfana da ƙananan sana'o'i, amma komi ya gurɓace. Tun lokacin da aka ɗauke motocin nan biyu, dukkan masu ba da agaji sun fice daga sansanin. Ko a safiyar yau, na je sansanin tabare-bare, babu ƙungiyar agaji ko guda. Na gama wasu 'yan gudun hijira sun fara zuwa a Yeru. Ya yi kwanaki da HCR bai ga zakuwa, mu kuma mun ka tafiya mu ba suke muna komai ba. 'Yan ekol ma sun bar zakuwa. don haka mun ka koma ayaru da ni da mijina da yarana. Gaskiya muna fuskantar matsala. Farko dai ba mu da ruwan sha, duk ruwan da muke da su sun kare, kuma ba mu samun taimako, haka kuma abincinmu ya kare. Likita ba aiki, duk sun kayan su sun tafi. Mutane suna zaune ne kawai, ba su ce muna za su dawo ko kuma ba za su dawo ba. Yanzu haka matata ba ta da lafiya, kuma ba ni da kuɗi da zan kai ta asibiti. bayan sati na bin sati da aka rufe hanyar a dalilin ayyukan da ake bisa tazarar hanyar da aka wa lakanin vuwa express magamar hanyoyi da dama na birnin yame kamar na babbar kasuwa zuwa ali musi da na rompon iglis an buɗa zirga-zirgar a kansu haka harabar jagorancin birnin yame ta bayyana a jiya bisa shafin sada zumunta nata na facebook ko wato ko kaka direbobin taksi ke ganin al'amarin abokin aikinmu mutari muhammadu ya firanta da wasu ga abin da suke faɗa. Mun ji daɗi da wannan hanya. Lokacin da aka fara yin ta ne ba ma jin daɗi, amma yanzu da aka ƙara sa komai ya yi daidai ta yi kyau sosai. Na fara bin hanyar. A dala arba'in ne, ta lage dala talatin. Maganar rage kuɗin wannan ba na iya cewa komai sai dai ƙungiya. Muka a wajenmu ba suke hanya ba, idan ka ɗauka daga rampon Sisiyan mu zuwa rampon Escadrille, fa bana yin awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi ga zuwa kaɗai, dawowa kuma haka. aikin da aka ce ya kare bai kare ba. Gowa kai na ban goma ban. Kari da ake cewa an yi kari jala goma sha biyar ne. Cikin gari bai yi ko ina ramuna ne. Ko mota sabuwa an kasa bakin ta wata ɗaya biyu uku ta lalace. A hanya wa saki hanya. Ba saki hanya ba kuma yanzu nama da mana ce zata zo mana. Daga birnin Yame bari mu isa arewacin ƙasa Tun shigar watan Ramadana garin Arlit na fuskantar karamcin ruwan sha dangance da lalacewar wata na'ura da ke zubar ruwa a shatun. Wato a cewar shugaban gundumar Arlit da muka tuntuɓa ta yawar tarho yau da sahe matsalar na bisa kan samun mafuta. Ga fasar abinda na fana Mayaldu shugaban gundumar Arlit yake faɗa. Mutane na samun ruwa, amma gaskiya ba kamar yadda ake so ba. Shato yana aiki sosai, yana samun ruwa daga rijiyoyi da dama. Famfo ɗaya daga cikin rijiyoyi ne ya lalace, kuma idan famfo ya lalace, idan rijiyoyi da dama ne, ana samun ragewar yawan ruwan da ke shiga cikin shato. A halin da ake ciki an gyara famfon, amma aiko shi daga Yamai. Yanzu haka da nake muku magana, akwai mutane da ke ƙoƙarin girka shi, amma kam al'umma ba ta da matsalar ruwa ko kaɗan. Bari mu komo yankin Doso, halin zamantakewa da na tattalin arziki a jihar Doso, baiwa mata 'yancin cin gishin kansu ko kuma taimakon gwamnati wajen kayan noma a jajibir ɗin da za a shiga wato damana su ne damuwar majalisar yankin Doson. Umaru Bubakar, mataimakin farko na shugaban majalisar, ya yi wa Amadu Sumana ƙarin bayani ta wayar talfo ga fasar bayanin nasa. Akwai batun amincewa da rahoton taron da ya gabata gabatar da yanayin rayuwar al'umma da na tattalin arzikin jihar. Takaitaccen bayani na tsakanin tararraki gabatar da ƙananan furoje-furoje da suka shafi asusu na bai daya batun shiga tsarin shawara na ƙananan hukumomin jihar Doso. Za a tattauna kan wata alama ta majalisar shawarar jihar ta Doso da aka gabatar. Akwai wata gabatarwa kan tahiyar da shirin haɗin gwiwa na baiwa mata 'yancin cin gashin kansu. Mun gayyaci magabatan shirin domin su su muna bayani akan ayyukan da suke yi kuma a san yadda za a haɗa labari. Ina sanar da ku cewa akwai garuruwa da dama da suka samu ruwan sama sau ɗaya har sau biyu. A nan wurin muna son a samar da ingantattu irin shuka a faɗin jihar da abinci dabbobi saboda a fuskanci wannan lokaci mai wuya sannan kuma a kama ayyukan gonaki da himma. Gwamnatin ƙasar Nijar a siyasarsa ta ilmantarwa ya ɗau niyya tare da tallafin abokan hulɗa kamar su UNICEF na ganin kawo sauyi ga ilmantarwa a makarantun gidan yara. Tuni ma an buga wato littattafan koyi ga jarabawar tsarin da zai soma ba da daɗewa ba. Madam Al-Mustapha Kadi Rakiya, inspektan ilimin makarantun yara, ta ƙarawa Nafisa Adamu Sirfo bayani a kai. A makarantar ƙananan yara mutane suna tsammani rawa da waƙa ɗaya ne ake yi. Alhali ko ba hakanin ne ba muna kawo ci gaba a cikin karatunsu. Ta wannan ɓangare mun fito da wata babban takarda da za ta ba yara ƙanƙana ta aji ƙanana zuwa aji biyu daga sun ci jarrabawa. Ta wannan ɓangaren kuma an yi wani muhawara ta wajen minista ta gyaran fuska da za a fito da shi. Muna cikin shirye-shiryen mun kusa gama ma littattafan ƙarin ilimi na aji ɗaya da aka yi, amma aji biyu muna jira ne har zuwa shekara sabuwa mai shigowa. Da haka muna so manyan masu karanta su wannan su kula da ka'idodin da za a jingina musu ta wannan hanya. A gaida Farida Mamman da fasara. Koke-koken malaman ba da karatun sagandari kamar bisa batun ɗaukarsu ma'aikatan dindindin na gwamnati ba tare da wata jarabawa ba, wanda tun bara ake batun kuma har yau wato ba su samu biyan buƙatar ba shine tushen yajin aikin sa'o'i 72 da suka soma jiya wanda haɗakar wato sandikar malaman sagandarin Nijar ta sa kira a kai. Sumana Haruna Maiga mai sasantawa na gamayyar sandika ya bayyana wa a tahir Rafika nazarinsa kamar haka. Rashin biyan mu albashi a cikin lokaci da ɗaukar malamai 'yan kwantaragi ba tare da sharabawa ba tun hudu da kuma rashin biyan mu ragowar wani alawus na bakaloriya na shekara 2017-2018 da dai sauran koke-koken mu. Sai dai waɗanda muke yi domin su sun kasa sauraron mu. Mun yi kwanaki biyu muna zura musu ido kamar yadda yake a ƙa'idance. Don haka ne a yau muka dakatar da ayyuka na tsawon kwanaki uku. Mun kusa kai ƙarshen shekarar karatu. Akwai jarabawar da za a yi daban-daban. A ranar Asabar akwai mu da wani taro za mu da abubuwan da ya kamata mu yi. Bari mu leƙa yankin Adar. Ɗaliban jama'ar tawa sun tada jijiyoyin wuya zuwa ga gwamnati. A wani taron gangami da suka gudanar a jiya, suna tilasawa hukumomin na su biya su allowance ɗinsu kamar yadda ake biyan sauran ɗaliban Nijar. wakilinmu Idrisu adamu ya yi wa suman alfa bashir gado tambaya sai ya ce ko wa'ansu alawas da ya kamata a ba abokan karatunmu wanda an ka ba 'yan jami'a maradi an jami'a zandar da 'yan jami'a nyamai sai an waye gari abokan karatunmu na jihar tawa ba a ba su wannan alawas ba mun ce ba a yi musu daidai ba ya kamata gwamnati ya diba wannan da idon rahama na biyu shine akwai abokan karatunmu wanda sun kai license professional su ma wannan alawas da ya kamata a ba su yau har wajen shekara guda da rabi ba a ba su wannan alawas ba ga abun da yasa mun kai wannan sanarwa domin mutane su san da cewa 'yan makarantar jami'ar tawa ana nan gai musu ba daidai ba bisa kan karatu jami'ar tawa kamar muna ce muna gaban kowa amma an waye gari in an ce a zo a biya wani alawas sai kuma abokan mu ne ba a bada muna kira da babban murya ga prime minister ya dauki kwakwaran mataki domin abokan karatunmu a sa su cikin insu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kaba Kwalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yame anguwar Kwara Kano. Yanzu kuma ga ma'udin rahoton musamman na maraicen yau. Abubuwan da ba su dace ba da ɗan adam ke yi kuma da canjin yanayi su ne mahimman barazanar da ke farma a kogin isar nijar Misali, mamayar rairai, zubar da ti iri-iri da gurbacewar ruwa. Rahilatu Sumana ta firanta da daraktan ƙungiyar kogin isar Nijar a sashen Mali, Abdurrahman Umar Ture, inda kuma wato Hawa Usman da kuma Sumana Asumana Shina suka fassara wannan tsari ga zubin hirar tasu. Domin ceto kogin Isa daga wasu miyagun tabi'u na jama'a da canjin yanayi ya sa wasu kasashen da ke makwabtaka da kogin na Isa gudanar da wasu ayyuka daban-daban. Abdurrahman Umaru Ture ya bayyana mana irin kokarin da kungiyar kasar Mali ta kogin Isa ke yi a kasar ta Mali. On peut agir euh, ta hanyoyi biyu muke iya yin aiki misali a nan mali ayyuka iri biyu muke yi domin kare gabar kogin muna yin gine-gine da kuma shuka itatuwa da suka dace da wurin musamman wani ice da ake kira vitiver mai kama ƙasa sosai wannan ayyukan na ƙasa ne ko kuma kuna aiki ne hannu da hannu da hukumar da ke ceton kogin na niger wani lokaci mukan zartar da ayyukan da hukumar kula da kogin isa da ta kumsa kogin isa na da da tsawo sosai ba nan kaɗai ba ne ke son kulawa ya kamata kowa ya kawo nashi kokari don a cimma buri shin wace irin gudunmawa ce kuke kawowa a wannan fannin dans le mandat de l'agence euh, il y a le développement du a cikin aikin kungiyar akwai bunƙasa hulɗa da kungiyoyi masu kama da ita a wasu ƙasashe sai dai a halin yanzu ba haka ba ne. akwai wani karamin proje a jihar Gawo wanda muke aiki a kansa tare da Niger a cikin tsarin aikin kafada da kafada ba mu ne ke tafiyar da aikin gadan-gadan ba amma muna taka muhimmiyar rawa harkokin ba su iya gudana a wuri daya ayyukan da muke gudanarwa a kan kogin isar a nan suna tafiya ne daidai da tsarin hukumar kula da kogin misali mun fara aikin wani babban proje da ake kira shirin farfado da ayyukan tattalin arziki na kogin isa za mu tafiyar da wasu ayyuka da suka hada da fitar da ƙasa da shara a gabar isar na tsawon kilomita hamsin domin inganta sha'anin zirga-zirga a kan isar gurin akan wannan tazara shine baiwa mayan jiragen ruwa damar yin zirga-zirga a kan ruwan kogin ba ma wai kwale-kwale ba muna son jiragen ruwan mali su rinka zirga-zirga na tsawon watanni takwas maimakon watanni uku da suke yi a halin yanzu mun sauraro abin da ya sawaka kenan a maraicen yau amma kuma yanzu ga musa san ya shigo domin ya gabatar muku da labaru da harshen zamananci kamun nan a maraicen yau rahoton wato muhawarar studio kalangu hawa usman za ta gabatar da shi da harshen hausa bisa kan kulawa da hilaye misali hilin tugunus filin ge yankin tilaberi ai saurare lahiya a sharuwa lahiya nina na ku dan badan da malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya